Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voa ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na yau juma'a 15 ga watan nuwamba shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai yanzu haka binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wata makaranta da take kudancin jihar california mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya buɗe wuta akan wasu ɗalibai. sama da mutane dubu biyu mazauna ƙauyuka a sudan ta kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar ɗanyen man fetur kanin labaran kenan aka saurara waɗansu gwamnoni ƙarƙashin ƙungiyar gwamnonin najeriya ngf sun yi wani zama na musamman a birnin seattle na washington da ke nan amurka tare da ƙungiyar da tare da gidauniyar bill and melinda gates da kuma gidauniyar aliko gwate To ko menene makasudin wannan taron? Abin da ya kamu Washington Theater shine mu tattauna tare da jagoranci da shugabancin gidaniyar Mr. Bill da uwar gidansa Madam Melinda don kara yakin shan inna da kuma inganta karana asibitocin karkara da sha'anin kiwon lafiya sha'anin ilmi. an tashi taron wani guda da aka yi a birnin tarayya abuja da ya kunshi kasashen najeriya nijar da benin akan rufe iyakokin najeriya to kowace matsaya aka cimma an yadda akan cewa hukumomi irin su custom da immigration na kasashen nan guda uku za su zauna nan da mako biyu za su kuma tattauna wa'annan abubuwan da aka yadda a kai domin su ba da shawarwarin ko a bude bodan nan ko kar a bude. sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki inda likita zai yi bayani akan naƙuda da haihuwa wanda hawa umar take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a as-salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yanzu haka binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a 'Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imanin shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba da ya yi yunkurin wa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. sai dai suna fatan sauraron bahasin zai samu goyon baya a kan tuhumar da suke yi wa shugaban kasar kamar yadda 'yan jam'iyyar republican suke kokarin kariya ta kowace irin hanya don su samu jama'a su nuna rashin amincewa da shirin tsige shugaba trump amma wani jin ra'ayoyin jama'a da aka yi ya nuna kan kasar ya yi matukar rabuwa akan shirin tsige shugaba trump a cewar wani manazarci mai suna ramesh panur Ramesh ya ce ina tunanin za mu ci gaba da ganin wane irin tasiri yunkurin tsigewar zai yi a zaben 2020 yanzu haka ya kara hada kan ra'ayoyi gaba ɗayan kowace jam'iyya yayin da ake ci gaba da sauraron bahasin 'yan jam'iyyar democrat suna bukatar samun goyon bayan ɗaya daga a ɗaya bangarorin domin su gina tuhuma akan binciken tsigewar a cewar wani mai sharhi john portier ya ce kafin ka cire shugaban ƙasa dole ka samu goyon bayan duka jam'iyyun biyu da yawa daga cikin ɓangaren jam'iyyun biyu dole su yadda da shi don haka 'yan jam'iyyar democrat suna son su ci gaba da samun goyon bayan ra'ayin jama'a kuma ina ganin hakan za ta faru idan aka ci gaba da gudanar da binciken amma ba za a samu goyon bayan gaba ɗaya ba. a wata makaranta da take kudancin jihar california mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya buɗe wuta kan wasu ɗalibai jiya alhamis an ɗauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin ɗaya daga cikinsu wanda ake zargi da kai harin ne wata matashiya 'yar shekaru sha shida da haihuwa da kuma wani matashi ɗan shekaru sha hudu da haihuwa sun mutane a asibiti sai dai an bayyana wanda ake zargin wani matashi ne ɗan shekaru sha shida da haihuwa wanda yau ne ranar haihuwarsa a cewar wani jami'in ofishin 'yan sandan los angeles captain kent winner wanda ya kara da cewa wanda ake zargin yanzu haka yana cikin wani mummunan hali amma ofishin 'yan sandan bai bayyana sunan wanda ake zargin ba. wani faifan bidiyo ya nuna karara yadda wanda ake zargin ya fito da bindiga daga cikin jakarsa ta baya kuma ya harbi mutum biyar kafin ya harbi kansa a kai a cewar wijina ya kuma kara da cewa makamin da ya yi amfani da shi wata karamar bindiga ce mai sarrafa kanta da take cin harsasai arba'in da biyar amma a lokacin da suka samu bindigar babu ko harsashi ɗaya a cikinta. Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murkushe ƙungiyar IS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen waje ɗaya daga cikin matsalolin da dama da suke neman mai da hannun agogo baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda a Siriya da Iraki. rashin ci gaban ya biyo bayan shafa tsawon wuni guda ana tattauna a washington tare da sama da talatin daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar a lokacin taron amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar kungiyar is Duk da irin wannan alkawarin babban jami'in diplomasiya Amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da akalla mayakan kungiyar IS dubu biyu waɗanda suka bar gidajensu suka shiga daular da kungiyar IS ta kafa. ambasada Nathan Sells da ke kula da harkokin 'yan ta'adda a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da ministocin cewa gaba ɗaya mun amince cewa mayakan ƙasashen waje 'yan ta'adda wata babbar matsala ce akwai ra'ayoyi mabambanta akan hanya mafi kyau da ya kamata a bi don magance wannan matsala. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu sanatocin Amurka biyu Jim Rich da Mark Rubio sun faɗa jiya Alhamis cewa sun fara wani yunkuri don su samu a amince da wani ƙudurin doka da zai buƙaci Amurka ta duba ko yankin Hong Kong zai ci gaba da samun kulawa ta musamman daga Amurka. Kudirin zai bukaci sakataren harkokin wajen Amurka ya ringa tabbatarwa akalla duk shekara cewa yankin Hong Kong yana da cikakken 'yancin gashin kansa don ya ci gaba da samun kulawa ta musamman ta harkokin kasuwanci daga Amurka. amincewa da wannan mataki wanda zai ba da damar saka takunkumi a kan jami'ai da suke tauye haƙƙin ɗan adam a yankin hong kong da hakan zai amfani masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya a yankin rich da rubio suna fatan su samu amincewar majalisar dattawan amurka da sauri na dokar kare haƙƙin mutanen yankin hong kong da siyasa da jefa ƙuri'a da baki sama Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon ne waɗansu gwamnoni goma na jihohin Najeriya ƙarƙashin tutar ƙungiyar gwamnonin Najeriya NGF suka gudanar da wani taro a birnin seattle na jihar washington da ke nan amurka tare da gidauniyar bill and melinda gate da kuma gidauniyar aliko gote a cikin hirarsu da abokiyar aikinmu alheri grace abdu gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya bayyana makasudin taron abin da ya kamo washington a uh, seattle shine wato mu zo a matsayin mu na dandalin gwamnonin najeriya mu tattauna tare da jagoranci da shugabancin gidauniyar mr bill da uwar gidansa madam melinda da kuma gidauniyar alhaji aliko dangote don ƙara jaddadawa da kuma ba da goyon baya da ƙarfi ga sha'anin yakin da muke yi a matsayinmu na gwamnatoci da kuma gwamnatin tarayyar najeriya akan shan inna wato polio da kuma inganta ƙananan asibitocin karkara wato primary health care centers da kuma sha'anin more rayuwar dan adam wanda shafi sha'anin kiwon lafiya sha'anin ilmi sha'anin samun ma yara da mata ayyukan yi da kuma ƙara faɗaɗa tattalin arzikinmu. To wani sabon shiri ne ake neman farawa ko kuma wata dangantaka ce da ake da ita tun da ake neman ƙara ƙarfafawa? Duka biyu ne akwai dangantaka da muke da ita da waɗannan gidauniyoyin guda biyu a matsayinmu na gwamnatoci wanda suka shafi shi sha'anin aikin polio wato yaƙi da shan inna haka kuma ƙara inganta sha'anin kiwon lafiya a karkara. to daɗin da ake da mun samu shine sha'anin shigo su wurin taimaka mana wurin sha'anin noma da ci gaban ɗan adam wato musamman sha'anin ilimi da kuma ƙarawa talakawa mu ƙarfi musamman wurin samun hannun jari. Gwamnoni nawa ne suka samu kasancewa wannan zaman? Gwamnoni suka samu zuwa kusan gwamnoni guda goma ne. Amma akwai jiha biyu waɗanda kwamishinonin suka zauna a matsayin gwamnonin watan jihar yobe da jihar ekiti dama ana son tambaya cewa wannan tafiya ce ta gwamnonin arewacin najeriya ko kuma amma da ka ambato ekiti sai na fahimci cewa tafiya ce da ta shafi gwamnonin najeriya baki daya eh, ta tattalin gwamnatin najeriya ce baki daya hmm. har da jihar delta ta zo ah, kuma jihar lagos ta zo kamar yana ambata jihar ekiti ta zo sauran jihohin kuma duk jihohin arewa ne akwai jihar kano akwai bauchi akwai niger akwai nasarawa akwai ah, borno akwai jihar sokoto akwai mataimakiyar gwamnan jihar kaduna ta wakilci gwamnan kaduna To menene ya taso da ya haifar da wannan taron kasancewa kamar yadda ka faɗa akwai wannan dangantaka tun da. Kar in manta in tuya mata a jihar Gombe ma ta zo gwamnan jihar Gombe ya zo idan muna iya tunawa a watan Maris na shekarar bara shi kan shi mr bill ya yi tattaki tare da alhaji aliko sun zuwa jihar sokoto inda muka haɗu da mai alfama musulmi da gwamnoni kusan jihohi biyar haka zuwa shida na arewa to ya zama kaman mai da sawu ne na irin wannan zaman da muke yi wannan zaman kuma an shi an ƙara faɗaɗa shi an shigo da jihohi kamar yadda ambata kusan goma sha biyu don a ƙara inganta wannan dangantaka. gwamnan jihar sokoto kenan aminu waziri tambol a tattaunawarsu da alheri grace abdu yanzu kuma za mu koma abuja babban birnin tarayyar najeriya inda kasashen najeriya niger da benin suka yi taro a jiya alhamis don tattauna kan kalubalen da al'ummar kasashen ke fuskanta sakamakon rufe iyakokin najeriya wakiliyar murya amurka a abuja madina dauda na dauke da karin bayani Ƙasar Nijar da ke makotaka da Najeriya ta ɓangaren Arewa ta bayyana cewa rufe iyakoki na ƙasa ya jawo mata asarar maƙudan kuɗaɗe da yawan su ya kai sefa miliyan arba'in kimanin dalar Amurka miliyan sittin da bakwai kwatankwacin fiye da naira miliyan ashirin da hudu a kuɗin Najeriya. Ministan kula da harkokin cikin gida na Nijar, Muhammad Bazoum, ya ce Najeriya ta ɗauki mataki mai zafi na rufe iyakokinta da ƙasashen uku ne a bisa abin da ta kira matsaloli da take fuskanta na fasa ƙauri. Su ma kansa a Nijar wannan matsala tana shafan su, shi yasa suka taru domin lalubo mafita wacce ba za ta cutar da kowace ƙasa ba saboda matsalar fasa ƙauri ta addabi ƙasashe da ke makotaka da Najeriya ne duka. To sai dai karamin ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya, ambasada Zubairu Dada, ya bayyana wa manema labarai cewa. Na dai tukuna dai zuwan su ma da yadda da suka yi daga Nijar da Benin Republic suka zo nan wannan taron ba karamin alheri ba ne. Tunda ko ba komai an zauna an tattauna an fahimci juna. Abin da aka yanzu shine an yadda akan cewa hukumomi irin su custom da immigration da wasu hukumomin tsaro dai masu alaka da wanda su suka shafi aiki a boda na kasashen nan guda uku za su zauna nan da mako biyu za su kuma tattauna waɗannan abubuwan da aka yadda a kai domin su ba da shawarwarin wanda za su tabbatar da cewa an monitoring na borders namu ga baki daya bodojin na namu guda uku sannan kuma za su tattauna wasu abubuwan da aka yi magana a nan bayan su tattauna za su kuma ba da shawaran ko a boda bodan nan ko kar a buɗe. amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum aminu jumare yana ganin ba a bi dokokin kasashen afirka ta yamma wajen rufe iyakokin najeriya ba wannan al'amari na rufe boda ya kamata najeriya ta yi kokari ta duba shi ne akwai yarjejeniya da najeriya ta saka hannu a ciki wanda idan za a iya tunawa tun dubu goma sha takwas aka yi ta sa najeriya ta kokari ta zo ta sa hannu akan yarjejeniyar ba da sararin harkar kasuwanci babu wata tsangwama tsakanin kasashen afirka da kuma yarjejeniyar da za ta bai kasashen nahiyar afirka ta yamma sararin yin kasuwanci tsakanin junansu da al'ummomin wannan yanki babu tsangwama wannan yarjejeniya najeriya aka jira ta zo ta kammala ta sa hannu a kanta saboda a samu a ci gaba jama'an da ke waɗannan ƙasashe su ci gaba da harkokinsu na hada-hada ta yau da kullum. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah, Allah, Allah. haɗa kanmu a so juna A gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha shida. ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan juna biyu da irin matsalolin da ka iya tasowa har ma da yadda mace za ta yi renon ciki. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata wato normal labor and delivery da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a turai. turanci. normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta cs kuma wani agaji ne da ake bama mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata dr idris muhammad liman da ke aiki a babban asibitin kasa na abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci barka mu dai masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan nakuda wato labor a turanci nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam tam da muke nufi shine ciki ya kai wata tara a hausance amma idan an bi kimiyya muna ce da shi 37 completed weeks to idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa abubuwa da yake tasar da lebo ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba wannan cikin kimiyya ne amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki zai ta daurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ciwo ya ta karuwa daurewa ya zo nan sai wuni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sayi lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sayi farawa lebo kenan to amma a takamaimai da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki ciki yana ɗaurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai ba wa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa me ya kamata ta yi a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan idan yana zuwa ne once in five hours ba damuwa amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai ka ga daga 30-30 minutes ya koma 20-20 minutes ya koma 10-10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan level din level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai bai kosa da zai fara ainihin labor ba saboda nan lokacin ne za ka shirya muna ce da shi birth preparedness za ta shirya kayan labor da abubuwa da ya kamata ta zo lebo da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe biyu na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebon ba za ta yi ya tuki ba sai ta nemi direba in mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyar siri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma eh to akwai saboda nakuda ba za a ce an haihu ba sai an yi nakuda an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga ba zai iya tolerating labor ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro wuna ce da shi fita eh, distress to sai an yi tiyata tiyata mana gaugawa kafi a ce minti ashirin ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar in ba haka ba zai ya mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata tara jab da yaro zai fito da rai saboda gajiya yaro yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutum tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyata tiyatar na ya zo da gaugawa ana bukatan jini ba wai lalle zan muna so a bada jini ba ne amma ba fafan gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai ka ga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma casa'in zuwa bunda ya fi haka bisa dari ana yin tiyata ba sai mun da jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abun da ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin tura yaro bata kai ba to sai ka ga abun da zai raba yaro da uwar shine a yi section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barakita akwai wasu da saboda lafiyan yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyatan su ma suna nan da yawansu akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da fitomaternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa bisa daya bisa daya ba amma abun da zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doktoci ne za su ta bin nakudanta sayi sayi a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan in waje ne ba za a yi iya yin tiyata tiyata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai yi a tiyata zai iya yi to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abin da zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwar likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki ba ta ji ciwo ba ko kuma tana na an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magunguna nan suna da damuwansu zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwarsa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sake eh, cikin mahaifa a fidda yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fit-da shi to yaron yana yana bukatan taimako a hannun dakitocin jarire idan an fi da shi to you know, resuscitate wannan yaron zuwa rayuwan duniya to shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara A maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifan. A likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS. A bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan haihuwa ba saboda a duniya muna da rekod na wanda sun yi tiyata na haihuwa su goma sha biyu a wasu guraren duniya. To amma a yanayin mu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so ɗaya biyu uku Allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ɗaya ne yara uku kenan to mukan dan shawarce su su daina ɗaukan ciki saboda tsautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne ɗaya daga cikin tsautsayin shine ciki ana dauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa idan ciki ya fashe za a samu zuba jini a cikin uwar to by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rayin yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba a ran uwa ne to ya danganta daga ina rupture ya faru kafin a kai asibiti kila Allah ya sa eh, rayin ya tafi amma in ma an kai asibiti sai ka ga lokacin za ta mutu kokwai rai kokwai ne ga uwar to likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su su cutu rayin uwar amma lokacin lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifan ma lokacin sai ka ga ana ta ba da jini in babban asibiti da ake da jini a ce a yi tiyata an ba da jini wata eh, leda goma sha uku to ana samun nasara ana samun su amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai ya yi abun shi ba za a samu uwar da rai ba to kaga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu to saboda wannan idan an yi tiyata so uku hudu muna ba da shawara da karfi cewa a daina aihuwa. Masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gai da Hauwa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin mi sallama da ku Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. yanzu haka binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a yan jam'iyyar adawa ta democrat sun yi imanin shugaba trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba da ya yi yunkurin tursasawa ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar democrat joe biden sama da mutane dubu biyu mazauna ƙauyuka a sudan ta kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar ɗanyen man fetur a ɓangaren wani ƙauye na arewacin jihar leach gato ya ce shi da wasu mazauna ƙauyukan an da su zuwa wani ɓangare daban na jihar bayan da bututun man ya fashe a gundumar budan a ranar alhamis da ta gabata ta bakwai ga watan nuwamba. Karamin ministan lafiya na Sudan ta kudu Kuriya Nob ya musanta mayar da mutanen wani wuri. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau darrell smith Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. VOA Afrique.